Majalisar Dattawa ta yi ƙarin bayani kan dalilan da ya sa ta gayyaci ministan kasafin kuɗi Udo Udoma da sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal. Ministan da sakataren dai sun bayyana majalisar inda suka amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dattawan. Majalisar dai ta gayyaci ministan ne don yin bayanin halin da ake ciki wajen aiwatar da kasafin kuɗin bana don tabbatar da cewa lamuran suna tafiya bisa ƙa'ida. Shugaban kwamitin kasafin kuɗi Sanata Danjuma Goje ya ce sun gamsu da bayanan ministan musamman yadda gwamnatin tarayya ke biyan albashi ba kamar yadda wasu jihohi ke samun tangarɗa ba. Ya gwargwado mun gamsu. A ɓangaren kuɗin albashi gwamnatin tarayya ta yi rawan gani. Tana ba da kuɗin albashi daidai ba rage ba ƙari. Sun ba da kuɗi har zuwa ƙarshen wannan wata. Saboda haka sun yi daidai a fannin albashi ba kamar masu matsalan albashi kamar wasu yadda wasu jihohi da yawa suke da matsalan albashi a bangaren kuɗin tafiye da ayyukan gwamnati nan ma sun yi rawan gani sun ba da kuɗi daidai da kusan abin da aka saka a kasafin kuɗi abu na uku wanda ya dan ba da wahala shine kuɗin za a yi manyan ayyuka da su su ɗin ma ya ba mu dalilai masu karfi dalilai shine sabbin ayyuka ba a fara su ba saboda sai an talata su an bi kuma wasu hanyoyi kafin a bada kwangila kuma wanda ana kan wannan rubuce-rubuce da tallace din amma ayyukan da aka gada wanda dama ana yin su su an saki musu kuɗi a biliyan 248 A bangaren sakataren gwamnatin tarayyar, majalisa ta nuna damuwa kan kalaman da ya ambata na ba za a samu wadatattun kuɗin gudanar da ayyukan mazaɓu da 'yan majalisar ke kula da gudanarwa ba. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani. Tun da dai wannan ayyukan mazaɓu bai kai ma ɗigo ɗaya ba bai kai 1% ba a cikin kasafin wannan kuɗi na najeriya so muna gani lallai lallai dole ne a yi su sabili da da wannan ne za mu sake koma wajen mazaɓinmu mu ƙara ta musu ayyukan da muke musu bisa da alkawarin da muka ɗauka za mu yi musu kuma mun gaya wa shi uh, secretary na gwamnati akan lallai lokacin da muke campaign a campaign ɗinmu a cikin lungu-lungu da ƙauyuka muka je inda muka sayar da shi a wannan jam'iyyar apc muka sayar da wannan shi shugaban ƙasa a bisa ga wannan alƙawura ne aka zaɓe mu aka zaɓe shi don haka muna zaton you ba za a yi wasa da wannan ayyukan mazaɓu ba Majalisar ta ɗau matakin gayyatar jami'an gwamnati akai-akai don amsa tambayoyi a game da kasafin kuɗin banan da kuma wasu al'amura da suka damu 'yan majalisar inda ko da ministan shari'a da ya so kaucewa gayyatar 'yan majalisar dattawan daga bisani ya amsa kira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.